بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المهدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه فهذا الكلام مجمل فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق فإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكه والمنكوح والآكل والمعكول أو نحو ذلك فهذا أيضا حق وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا فهذا هو رأس المسألة فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب ويكفي في ذلك المن ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وحقيقة قول هؤلاء جهد كون الله معبودا في الحقيقة ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة فأقروا بكونه محبوبا ومنعوه ومنعوه ومنعوا كونه محبا لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة فإن كانوا قد يخلطون فيه وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان <clears throat> قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد ويجعلون محبته نفس خلقه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 daren laraba tara ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da uku ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da goma a karatunmu na mako-mako cikin littafi mai suna al-tuhfatul iraqiyya fil amalil al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehu musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abd salami ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 61 a wannan littafi a cikin jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci wannan shine darasi na ɗari da biyar. kadan ba a manta ba har dai zuwa yanzu ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana magana akan almahabba kasancewar almahabba wato so san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wani jigo ne daga cikin jigo na addinin musulunci balma addinin musulunci baya yiwuwa mutum baya yiwuwa ya zama musulmi na gaskiya sai idan ya zama mai san Allah ne da manzansa sallallahu alaihi wa sallama to kasancewar wannan sifa ko wannan matsala ta almahabba an samu wasu fantararrun kungiyoyi waɗanda suka yi mata gurguwar fahimta wasu ma suka kore ta gaba ɗaya suka ce babu wata dangantaka da za ta haifar da soyayya tsakanin Allah da bayansa wato babu dangantakar da za ta sa bawa ya so ubangijinsa babu wata dangantakar da za ta sa ubangiji ya so bawansa suka kore wannan gaba daya wanda su ne mabiya jaham ibn safwan wani fantararren mutum da aka yi tun cikin karni na biyu kamar yadda masu halartar wannan karatu suka ji bayani a kansa aka samu wasu kuma suka tasirantu da shi suka kore muhabbatullahi li abdihi sun tabbatar da bawa zai iya san ubangijinsa amma kuma suka kore yiwuwar ubangiji ya so bawansa to wannan karka cewa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama da abinda alqur'ani da sunnar manzo suka zo da shi yasa ibnu taymiya ya faɗa zance akan wannan magana domin kore mahabbatul abdi ko muhabbatul lahi li abdihi a ce bawa wato a ce Allah ba zai so bawansa ba wani aqida ce ta ash'ariya kuma ga wanda ya sani ash'ariya ita ce aqidar da yanzu ake tinkaho da ita har ma ana cewa ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a ba da dadewa ba wani malami a nan kasar yayi wani littafi sunan shi haqiqatu ahli sunnati wal jamaa wa manzilatu ahli tasahali tazkiyati bainahum wato haqiqanin ahli sunna wal jamaa kamar yana so ya ce su wane ne ahli sunna wal jamaa na gaskiya to a ciki sai ya ce ahli sunna wal jamaa na gaskiya su ne a sha'ira sannan kuma sufaye su ma suna cikin tawagar ahlus sunna wal jama'a saboda haka aqidar su ita ce aqidar ahlus sunna wannan kamar martani yake mayar mana cewa mu ba ahlus sunna bane su su ne ahlus sunna wal jama'a to dan menene tun da can ba ku fito kun ga mutane ko ahlus sunna bane sai yanzu sai yanzu da tafiya ta yi tafiya an yi nisa in kana so ka zama ahlus sunna dole ka shigo wannan tafiya an riga an makara to sunan da yana da daɗi ka jingina kanka zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wani ya jingina kansa zuwa ga wani mutum na kwanan nan to kaga sai yake ganin cewa duk yanzu duniyar ta fara ganewa da yanzu abinda wani na ji yana bayani irin masu binciken nan na na kalaire cewa yake cewa abinda yanzu aka gano cewa babu aƙidar da take yaduwa a duniya kamar wuta a cikin karbami kamar aƙidar ahlus sunna duk duniya tana yaduwa to kasancewar aƙidar ash'ariya aƙida ce da ta daɗe a cikin wato al'umma ta yaɗu kwarai da gaske wanda har wasu suka wayi gari suna ganin kamar ma ita ce ahlus sunna din dan da in aka ce ahlus sunna a littattafai sai a ce maka ash'ariya da maturidiya al-asha'ira wal maturidiya to kuma da karatu karatu tafiya sai tafiya sai ga ashe ba ba haka bane to ita aqidar ash'ariya suna korewa ubangiji mahabba ba sa tabbatarwa da Allah sifatul mahabba Da haka in Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina ba sa fassara shi da cewa Allah yana son masu tuba sai su ce Allah yana sakan kawo masu tuba wato sai su fassara almahabba da astawa wato su fassara shi da astawa to shi yasa ibnu taymiya kasancewar wannan abu ya yadu shi yasa ko ga ya faɗaɗa magana yana ta yi wataƙila kai ka ga ya kamata a ce ya rufe maganar haka nan A'a anan a takaice ki yin ta duk wannan bayanin da kake ji cika ana ta yi da a takaice ki shi yasa in tafiya sai tafiya sai ce yayi maganar shimfiɗaɗɗiya a wani littafin sa wato wannan a takaice ne yake baka sai kuma ka gaji to su waɗanda suke korewa Allah mahabbarsa wato suke korewa ubangiji mahabba suna cewa babu wata dangantaka babu wata alaka tsakanin Allah mahalicci da bawa da za ta sa ya so bawansa ko bawan sai so shi sai babu wannan alaka ibn ya ce to me kuke nufi da babu alaka babu dangantaka me kuke nufi kuna nufin dangantaka ta ɗa da uba eh wannan gaskiya ne babu dangantaka ta ɗa da uba Allah lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba in wannan alakar kuke nufin babu eh mu ma mun yarda da wannan wannan gaskiya ne ko kuma kuna nufin babu alaka irin alakar ma'aurata miji da mata idan wannan kuke nufi eh babu wannan ma alaka wannan gaskiya ne ko kuna nufin babu alaka irin ta mai cin abinci da abincin da yake ci wannan kuke nufi babu eh to in wannan ne gaskiya ne ko kuma a kuna nufin babu alaka kwata-kwata da za ta sa bawa ya so Allah ko ubangiji ya so bawansa wannan kuke nufi babu to ai akan wanda muke magana akan wanda muke jayayya da ku muke wannan artabu artabu da ilimi kaga ashe ka yi min hujja da abinda ni nake ja da kai a kansa ai ba hujja ba ai ba a yin hujja da mahallun niza shine abinda malaman mantiki suke kira ko malaman ilmul jadal al musadara ala al maqlub ka yi hujja da muhallin niza abinda ne ni nake jayayya da shi akan ka kuma ya zama shine hujja ka ai ba zan yi ba kamar wani lauya da ya tsaya zai kare wanda yake ake tuhuma ya ya dauke shi aiki to bai girma alkali wannan mutum da yake gabanka wanda ake tuhumar shi da laifi ba mai laifi ba ne saboda hujjoji na kamar haka hujja ta farko mutumin nan ba mai laifi ba ne. hujja ta biyu abinda ake tuhumarsa da shi ba gaskiya ba ne. abu na uku bayan waɗannan dalilai masu ƙarfi da na ambata wanda ya tabbatar da cewa wannan da ake tuhuma ba shi da laifi to kaga ai da abin musadara alal mazlum kana hujja da abin da shi ake tuhumar ka to ai ana tuhumar sa da laifi zaka ce hujjar ka ba mai laifi bane to wannan shine malamai suke kira al musadara alal mazlum ka zo ka ce babu alakar da za ta sa Allah ya so bawansa wannan ita ce hujjar ka ta cewa Allah baya so to ai wannan ne ita ce mahallin niza wannan shine mahallin jayayya mu da ku to za ka yi min hujja da abin da nake jayayya da shi a kansa wannan shine maganar da ibnu taymiya ya fara a nan yace wa amma qauluhum innahu la munasabata bayna al-muhdath wal qadim tujibu mahabbatahu lahu wa tamatta'uhu bin nazari ilayhi fa hadha al-kalamu mujmal amma maganar su masu kore Allah yana son bayansa su Allah baya son bayansa yace maganar da suke cewa babu dangantaka babu alaka tsakanin fararre da kadimi wanda ba fararre ba wannan alaka da za ta wajabta har ya so shi ko kuma kadimi din wato bawa ya ji daɗin ganin ubangijinsa ba mu da addu'a muna cewa wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhik ina roƙonka daɗin ɗanɗanan daɗin kallo zuwa ga fuskar ka wato ranar gobe kiyama suka ce babu wata dangantaka da za ta sa dan bawa ya kalli fuskar ubangijinsa ya ji daɗi babu wannan alaƙa. to shine ibnu taymiya yace fa hadal kalamu mujmal wannan maganar magana ce dunkulalliya ya kamata mu fasata mu tambaye ku me kuke nufi da ita kaza kuke nufi ko kaza ko kaza ko kaza har mu gano mai ce hujjar a ciki yace fa in aradu bil munasabati annahu laysa bainahuma tawaludun fa hadha haqqun in suna nufin dangantaka babu dangantaka tsakanin Allah mahalicci da bawansa in suna nufin dangantaka ta haihuwa ma'ana babu dangantaka ta haihuwa tsakanin bawa da ubangijinsa fa haza haqqu wannan gaskiya ne mu ba kuma ba cewa muka akwai dangantakar haihuwa ba kaga ba akan wannan ake ba magana ba wa in aradu annahu laysa bainahuma min almunasabati ma bainan nakih wal mankuh in kuma suna nufin babu dangantaka tsakanin bawa da ubangijinsa irin dangantakar da ke da ake samu tsakanin ma'aurata biyu mai aure da wanda ake aure in wannan suke nufi to ma gaskiya ne wal akili wal ma'kul wa nahwi zalika babu dangantaka tsakanin Allah da da bayansa irin dangantakar mai cin abinci da abin da yake ci irin wannan kuke cewa babu fa hadha aidan haqqun wannan ma gaskiya ne kuma ba akan wannan ne muke jayayya ba in aradu annahu la munasabata bainahuma tujibu an yakuna ahaduhuma muhibban abidan والآخر محبوبا معبودا فهذا هو Idan kuna nufin كنا نبن wacce za ta wajabta bawa ya zamo wanda yake son ubangijinsa yake bautar ubangijinsa kuma ubangiji ya zama wanda ake so ake bautawa kuna nufin babu irin wannan dangantaka to ai akan wannan ne muke jayya to ya zai zama kuma hujja an gane ce fa hadha ra'sul mas'ala wani ita ce shi ne kan mas'alar da muke magana a kai فالاحتجاج به مصادرة alal المطلوب hujja da wannan hujja ce da da mahallin nizai shine ma'anar musadara alal matlub da zama mukaddimar mutum da muqaddimat dinsa da natija duk abu ɗaya ne wato kana mun hujja da abin da shi ne asalin abin da nake cewa akwai kai kake cewa babu sannan kuma sai kai mun hujja da abin da nace akwai ko abin da na ce babu kace akwai wannan ba za ta zama hujja ba a ce wannan zaki ne me yasa ya zama zaki kace saboda zaki ne <coughs> wa yakfi fi zalika al-mal'u mu ce ba mu yadda cewa babu dangantakar ba wanda ya isa ya rushe wannan hujjar da kuka ce babu dangantaka da za ta sa bawa ya so ubangijin sai bauta masa ubangiji ya zama wanda ake so ake bautawa in kuka ce babu wannan dangantakar mu abin da ya ishe mu ya zama ya rushe ku mu ce ba mu yadda ba shikenan summa yuqalu ibn taymiya ce sannan za a ce da su بل لا مناسبة تقتضي المحبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره wato za a ce babu wata dangantaka wacce za ta hukunta samuwar cikakkiyar soyayya soyayya cikakkiya sai dangantakar da ke tsakanin mahalicci da abin da ya halitta wannan ita ce dangantaka ɗaya tilo wacce za ta haifar da cikakkiyar soyayya dukkan wata soyayya ba wannan ba to soyayya ce da take da nakasa da take da tawaya ka duba ka ga ko menene za ka so shi ba Allah ba to soyayyar da kake masa soyayya ce na kisa mutum yana son kan shi sama da komai a ɗabi'a ta ɗan adam yana son kan shi kuma abin da yake so ga kan shi shine wanzuwarsa da lafiyarsa ya zama yana nan ko da yaushe kuma a lafiyayye wannan shine duk wani abin da zai biyo bayan wannan a cikin soyayya ta ɗan adam to sai dai ta zan soyayya ce saboda tana da alaka da wanzuwarka da kuma kamalarka idan dukiya kake so me yasa kake son dukiyar nan saboda kamalar wanzuwa dan wanzuwarka da kuma kamalarka ka jima a duniya ka daɗe kar ana ci ana bugawa da kai irin an buga an baka din nan sannan kuma kana jin daɗin rayuwarka babu abin da ranka za ta so ka kasa samu wannan sa kake son dukiya kaga ashe tun da kake wa dukiya dan kamalar ka ce shi yasa lokacin da zaka shiga wani matsali wata matsala da ta shafi lafiyarka ka zaka iya ba da duk abin da ka mallaka saboda ka samu kamala ka samu lafiyar mutum ko ko mulkin duniya yake da gaba daya a ce duk duniya mulkin sa tashi ce sai ubangiji ya rike masa fitsari eh kwana da kwanaki ba fitsari a ce ai ba za a sake maka mara kai fitsari ba sai ka sauka daga kan kujeran milikinka da gudu zai sauka da gudu to kowane ne duk abin da ya mallaka a ce duk za ka bada abin da ka mallaka amma za ka samu lafiya ga kuɗin amma ba zai iya ci ba abincin ba an kashi baya son ɗanɗanansa baya son ƙanshinsa baya son ganinsa to da a ce ka kawo abin da duk mallaka za ka sawo garau ka ji ka kamar ɗan shekara ashirin kana tsalle kamar ɗan ɗan barewa to a gudu a guje za ka bayar a kaga abin da duk kake so din nan wannan dukiyar da kake so ko mulkin da kake so kana son saboda ba liba ka'ika wa kamalika dan wanzuwarka da kamalarka to hatta hatta ƴaƴa da zaka so zaka so su ne saboda kana ganin a wanzuwarsu tunda kai ka san ba za ka zauna a duniya har abada ba za ka tafi to za ka so wani abu wanda yake wani bangare ne naka wanda zai ci gaba da zuwa ko da ba kai kamar yana da alaka san yaya da kake yana da alaka da wanzuwarka kai kanka domin za ka so a ce ba kai amma akwai wani nau'i wani jinsinka a doron ƙasa wanda in za a kira shi sai an kira ka cewa da dan wane to sai kake san wannan liba ka'ijin sika shi yasa a wasu bayanai na na Abu Hamid al-Ghazali yake cewa shi yasa inda za a cewa mutum a fito da shi a fito da ɗansa ko kai ko ɗanka za a bindige daya to galibi mutane za su zaɓi abin da dan shi ya wanzu shi yasa a lahira wannan ɗabi'ar take fitowa ƙarara tare da mutum ranar da zai ga za a tafi da shi gadan dangadan jahannama ya waddu al-mujrimu law yaftadi min azab yawma idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kaga ya fara da da ƴaƴansa da matansa da iyayensa da danginsa da kabilarsa kai kowa da kowa ba ya tafi wuta in shi zai tafi aljanna wa man fil ardi jami'an ya haukace ai duk in Allah zai ce a sa ka aljanna amma a madadin kowa ya tafi wuta zai ce Allah na yarda ba zai yarda shi ya tafi wuta ba sauran mutane su tafi aljanna to kaga wannan ɗabi'a ce ta dan adam da ya hal to haka ɗabi'a take duk wani in kana son danginka kana son su ne saboda za su ƙara maka karfi ka ji cewa kana da wasu da in wani abu naka ya taso za su tsaya maka duk wani abu naka akwai waɗanda za su taya ka shi yasa sai ka ji kana son su ashe duk wata soyayyar da mutum zai yi wa dukiya ce ya'ya ne dangi ne menene soyayya irin ta dan adam da dan adam tana da alaka da san kansa shi kansa wannan fitira ce da aka halicci dan adam da ita sai dai addini da ya zo shi zai canza maka wannan fitirar ka ji cewa kana son Allah kana son manzo Allah sama da yadda kake son kanka idan fitirar wannan ta motsa za ka ji kana son kanka sai na umar ba ita ce ta motsa shi ba ya ce ya rasulullahi komai kasa san komai kasa da zaka yake sai san kaina manzo Allah ya ce da saura sai ka ji kana so na fiye da kanka yace ya rasulullah ina son ka fiye da kai kaga anan an dawo da shi kan layi na addini ya sauka daga layi na fitira ta dan adam to dukkan wata soyayya soyayya ce wata take naƙisa soyayya da take kabila ita ce san Allah da san manzonsa sallallahu alaihi wasallam kaga kenan babu wata dangantakar da za a sa a samu soyayya cikakkiya sai dangantakan nan da take tsakanin mahalicci da abin da ya halitta ita ce kawai za ta sa a samu soyayya cikakkiya idan dan adam ya fahimci cewa samuwarsa da wanzuwarsa da lafiyarsa da duk abin da yake samu na rayuwa daga Allah ne kaga zai san cewa ubangiji shine sababin baka'insa sababin lafiyarsa shine kuma al-muhsinul a'zam babban mai masa ihsani to kaga ashe kenan soyayya da zai wa Allah sai ta ta kowa an fahimci wannan shine la munasabata taqtadi al-mahabbata al-kamila illa al-munasabata allati bayna al-makhluqi wal khaliq alladhi la ilaha ghayruhu babu wata soyayya babu wata dangantaka wata alaka da za ta hukunta cikakkiyar soyayya sai alaƙar da ke tsakanin al-makhluq wato mahaluki wal khaliq da wanda yake mahalicci Alladhi la ilaha ghairuhu wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi Alladhi huwa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wanda shine abun bauta a sama shine abun bauta a ƙasa shi mala'iku suke bautawa a sama shi dan adam da aljannu da aljan suke bautawa a ƙasa وله المثل الأعلى في السماوات والأرض kuma shi ke da misali mafi ɗaukaka misali mafi ɗaukaka a cikin sammai da ƙasa haka dukkan wata sifa ta kamala shine mafi cancanta da ita dukkan wata sifa ta na ƙasa ubangiji shi ya fi daga wannan sifa ɗin mala yace wa haqiqatu qawli haula'i jahdu kauni llahi ma'budan fil haqiqa yace alal haqiqa wannan magana ta cewa ba za a so Allah ba ko kuma Allah ba zai so bayansa ba kamar yadda shaira ke faɗa cewa ba za a so Allah ba Allah ba zai so bayansa ba ta bangarori biyu kamar yadda muka faɗa wannan ƙaunin jahiliya ne so asha'ira suna tabbatar da mahabbatul abdi li rabbih amma kuma suna kore mahabbatul al-rabbi li abdihi to yace wannan hakika wannan magana magana ce da take nuna jahdu kaunin lahi ma'budan wato musun kasancewar ubangiji shine abin bautawa fil haqiqati ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من صوفية المتكلمين shi yasa aka samu daga sufaye amma kuma waɗanda suke bin alal kala wasu jama'a daga cikin sufaye masu bin alal kalam sun yarda da wannan mas'alar ta cewa ana san Allah Allah yana so allazina yunkiruna an yakuna Allah muhibban fil haqiqa waɗanda suke yin inkarin kasancewar ubangiji ana son shi fil haqiqati fa aqarru bi kaunihi mahbuban amma sun yarda cewa ana san shi wa mana'u kaunahu muhibban amma sun kore kasancewar shi yana so li'annahum tasawwafu ma'a ma kanu alaihi min qawli ulaika almutakallima saboda sun shiga sufanci sannan kuma suna kan waccan magana ta alul kalam shi yasa sai suka raba ƙafa. fa zo an sufiyyati madhhabahum fil mahabba sai suka karɓi mazhabar sufaye fil mahabba wato mahabbatillahi Allah zai abin da bawa zai so ubangijinsa sannan kuma aka zo anin ahlil kalami nafi mahabbatin rabbi li abdihi sai suka karbi kuma ta bangaren ahlil kalam sai suka karbi aqidar korewa ubangiji ya so bawansa wato sufaye a kamar yadda aka sani sufanci ya biyo zango zango na tarihi kafin ya zo ya kai ga yanayin da yanzu muke garinsa. ba da haka sufanci ya fara ba da ɗari ba da haka ya fara ba kamar yadda kuka sani kowace bid'a takan faro kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ta rika faɗi ta rika faɗaɗa ta rika faɗaɗa har ta kai wani matsayi wanda na da can duk da su suka faro wato faro ta su ba su kai wannan matsayin ba da ila ma za su bayyana sai su kasa gane ita wannan bid'a ta su ta farko ita ce ko ko ko a'a wani abu ne daban saboda an yi ta masa kare-kare da canje-canje da kwalliya da da gyaran fuska har ba ya canza kamar ta gaba daya saboda kamar inda muka sha faɗa ita bid'a ba ta da mai ita tunda dai kai ma ba izini aka baka kai bid'ar ba ba ka da izinin da zaka hana wani kuma ya dan faɗaɗa ta in ka hana shi kai waye ya baka lasisi am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah kai ba a baka lasisi aka ce yi ba to sai ka kirkiro bid'a to wannan bid'ar ba a yi rijistar ta ba a gurin Allah haka kowa ya zo zai iya ɗaukan ta shi kuma ya ƙara mata faɗi ya ɗan rage wani abu wani gu kuma ya faɗaɗa ya shigar da wasu ƙare-ƙare ba ka da damar kuma ka ce shi tashi bid'ar ba ka yarda da ita ba in ka ja da shi shi ma sai ja da kai akan asalin bid'ar to ni da kai duwa ce ni ba wanda ya samu za ka yadda kai ba da izini ba ni ma sai ka banni in na ba da izini ba sai yasa na ji wani wani wani wani wani babban shehin sufayi yana cewa da an taba su hujjar su annabi bai yi ba to ya hana wai shi ya samu abin fada wai to ya hana sai mun yi abu sai sai wai annabi bai yi ba to ai wannan ba ita ce hujja ba a fadarsa ya ce ka a yi to kaga ai malami ba shi ya kamata ya faɗi wannan magana malami duk da dai shi ba malamin ba ne to amma duk da dai an ce da shi malami kuma ya yadda to bai kamata ya wannan magana ba bai kamata yi magana addini ake maganar kuma addini shi addini shi ne kai yadda aka ce kai wannan ita ce shi ne hakikanin addini duk abin da ba a sa ka yi ba to kada ka yi shi ka ce addini kake yi addinin wa kake addinin Allah da manzansa su suka ce kai in ka yadda ba izinin da suka sa ka kai to wannan ya ishe ka ya ishe ka hujja da za ta sa ka fata. yi saboda shi al-aslu fi al-mal'u al-aslu fi al-ibada al-mal'u illa bi dalil ita ibada asali ba ka cewa abu kaza ibada ne ba ka da wannan damar sai in ka samu dalilin da ya sa shi ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake man ahdatha fi amrina hadha me yake nufi da fi amrina hadha addini yana nufin kiran mota yana nufin kiran jirgin sama ko hawa babur ko magana da lasifika da wanda yake nufi da fi amrina hadha yana nufin addini abinda za ka yi ka ce kana da lada ko kafuwa na lada ko mustahabbi ne wannan shine al'amarin da manzo Allah ya zo da shi kaza wajibi ne kaza mustahabbi ne kaza haramun ne kaza wannan shine addinin to wanda zai kirkiri wani abu ba da umarnin mu ba fa huwa raddun to kana neman wani dalili sama da wannan kuma ya yi magana a dunkule saboda ya kakkiriya sai ya zana maka abubuwan duk da za a yi na bid'a tun daga za tun daga bayar barin sa duniya har tashi kiyama duk sai ya karanta maka su sannan za ka yadda cewa bid'a ce wannan ba magana ce irin ta mai fasaha ba ma lokacin da wani zai zo ya leko masallacin nan ya gaya wasu ya ce kada a fita da komai daga masallacin nan duk wanda ya fita da wani abba da izinin mu ba za mu saka fa wando ɗaya da shi sai kai kuma ka zo ka ɗauki wani buhu ka fita da shi ka ce ai bai ce buhun nan ba ba ya faɗa a dunkule ba ai ya isa sai ya yi ta nuna abubuwa ɗaya ɗaya a ɗaga buhu ya ce hadda wannan a ɗaga wannan ya ce eh hadda wannan eh wannan ba hadda kai ka ya zama bagwari aura kaga baya buƙatar sai kuma ya zo ya maka tafsilin duk wata bid'a da za ka yi a bisa wannan logic din ashe ba ma bid'a kenan ai nasoshin da suka zo da maganar bid'a sun isa su shigar da dukkan wata bid'a ta addini shi yasa maganar da ake yi maganar abinda za a kusanci wato ma yakunu qurbatan ila Allah abinda zan ce ma jama'a ku zo ku yi kaza akwai lada ko za ku ƙara samun kusanci zuwa ga Allah ko Allah da manzansa suna son abin nan to shi yana buƙatar dalili tunda dai ba annabi bane ba wahayi ake bin ba dole ne in kawo aya da ta ce ana san abin ko hadisi da yanzu ana san abin idan babu to ƙarya nake muku haka maganar take amma abin da ya shafi rayuwa nan ya ce antum a'lam bi umuri duniya harkar duniya antum a'lamu biha harkar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ne ya koya wa duniya yadda za a kera jirgin sama ba ko lasifika ba wannan ta kawo shi duniya ba ya zo da alqur'ani ne don ya shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici inda hadha alqur'ani yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wannan shi da abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi harkar duniya kuma har shawara yake ya za a yi kai ya kake ga ayi ba haka ne ba in za aka je yaki sabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi shawara tabbata ba nasi bane sai su ba shi shawara al-munzir ibn al-hubab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a za a fita yakin badar ya sauka a wani guri sai ya rasulullahi gunnan da ka sauka Allah ne ma wahayi yace mu sauka a nan ko ku a'a kai ne kake ganin ya kamata mu sauka a nan yace yace a'a ni nake ga ya kamata mu yace to ba da ya kamata mu sauka mu kara gaba kaga wannan ba da bai shiga cikin abin da ake cewa ibada da taqarrubi iznillahi ba ijtihadi ne na rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar nashi ijtihadin ya karbi shawarar wani lokacin yakin uhudu manzo sallallahu alaihi wasallam bai so a fita yakin uhudu ba saboda ba a jima da barin yakin badar ba sannan kuma ga kafirai sun zo da yawan gaske <coughs> da yawan gaske fita da su a irin wannan yanayin akwai sunkuru saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya so a ce an yi wata dabarar yakin daban to a lokacin akwai su abdullahi ibn Ubayy ibn salul wanda ba su samu sun fita yakin badar ba ba su san za a je a yaki a samu ganima ba sai suka rika zuga cewa eh lalle lalle a fita suka rika cewa a fita da wasu samari waɗanda ba su samu halartar yakin badar ba su ma suna so a fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya shiga kayan yakin sa da ya fito sai su ubay ibn abin abdullahi ibn ubay ibn salul sai suka fara cewa a ya rasulullah ai sai a yadda dai kake gani sai ke cewa ai bai yiwa ga wani annabi ya sa kayan yaki kuma ya cire ba tare da ya yaki ba kaga anan a yadda ya so ba shine aka yi ba shawarar matasa da suka yi ta matsawa a fita saboda ba samu halartar badar ba suna su je su gwada kwanjin wannan duk baya daga ciki wani abu ne na rayuwa na maslaha ta rayuwa abinda duk zai shiga cikin maslaha ta rayuwa ba a hana shi ba sai idan zai ci karo da wani abu na addini ana ga abin da zai rushe wani abu ka'ida ta addini to sai a ce dan wannan dalilin an hana shi amma al-aslu fil mu'amalat al-aslu fil ashiya al-ibaha to ka zo kuma kana ni ka cakuɗa tsakanin wannan da wannan kaga akwai akwai kifewa a cikin wannan to sufanci ba ya fara ne yadda kuke ganin sa haka ba farko abin da ya fara faruwa a lokacin sahabbai zamanin sahabbai wato a cikin ɗabaka ta tabi'ai lokacin fitintunu sun yi yawa da faɗace-faɗace na cikin gida sai wasu karka ganin ya kamata su ƙaurace wa duk abin da ake yi na rayuwa su koma su ta ibada su koma su killace kansu su yi ta ibada su daina shiga cikin jama'a suna ga fitintunu su yawa aka fara samun almuta'alliha ma almuta'abbida ko alfuqara ko alqurra alqurra da ake kiransu a wancan lokaci wanda a cikin su ne ma aka samu wasu sahabbai sun yi inkari ga wasu saboda kamar mutanen da annabi abdullahi da abdullahi dan mas'ud ya je ga wani ya tsaya cikin su yana sabbihu allah mi'a wa kabbiru mi'a wa wa wa ahmidullah mi'a suna amfani da tsakoyi suna yana ba su kabbara 100 hamdala 100 subhanallahi sau 100 abdullahi dan mas'ud ya zo ya musu gargadi ya hana su yake cewa da su laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuqtum muhammadan wa ashabu ilma kun zo da wata bid'a kun fi annabi sallallahu alaihi wasallam da sabban ilimi ne ya hana su wannan abu to daga nan abubuwan suka fara aka fara samun ɗan zuhudu masu ƙauracewa abin nan wanda ƙaurace wannan ta sa suka yi nesa da ilimi kaɗan sai aka rika samun wasu abubuwa na kurakurai suna shiga cikin tafiyar su amma sabai suna ta musu gargadi to kaga wannan dabakar dabaka ce kawai wacce ta dauki gudun duniya kawai kakka dada kakka rage amma aqida su ta ahlus sunna ce sai aka zo aka kuma samu wata dabaka waɗanda suka ɗauki waccan aƙida waccan abin da sulukin na na na zuhudu amma kuma sai suka faɗaɗa shi har suka fara shigar masa da wasu musalahat wato wasu keɓantattun kalmomi wanda su kaɗai suke amfani da su to sai ya zama da bid'a ta ƙara faɗi amma dai ta fuskar aƙida suna lalata cewa suna kan kitabu was sunna ba sa yadda su nuna wato suna kan wani tafarki daban irin su sayyidu ta'ifa wanda sayyidu ta'ifa junaid بن muhammad abul القاسم irin su ابن ibn abdullah tusturi irin su al ابن عياد iyad irin su ma'ruf سليمان الداراني abu suleiman da ire wannan dabaka to kaga sufanci ya dan fara samuwa amma kuma bai yi fadada an shigo da akidoji irin na mutanen na maguzawan farisa da indiya da girkawa ba tafiya ta yi tafiya ta aka samu wata ɗabaƙa ta sufaye ita kuma wanda suka fara shigo da mustalahat na batiniya suka fara cewa musulunci abin da nasu alkur'ani ko sunna akwai zahiri akwai batini suka shigo da batun a sukuru wal fana'u wal wane ne wannan mustalahat ɗin nasu na alkashku da sauransu to nan ma sai bid'a ta kala faɗi sama da yadda take a zango na biyu irin waɗanda suka shigo da irin wannan irin su zunnun al-misri irin su ashibli irin su abu yazid al-bistami ko da yake wasu suna sa abu yazid al-bistami a cikin zango na gaba to amma ibnu taymiya yana ga shi zai shiga wannan zangon ne akwai wasu maganganu da aka jingina masa marasa daɗin ji amma ibnu taymiya yana cewa ƙarya ake masa to kaga nan an ƙara samun bid'a ta ƙara faɗi kaɗan har an fara aro wasu kalmomi daga wasu miyagun aƙidu ana sawa kuma maimakon a zauna batun ibada da gudun duniya da talauci da waye da waye sai aka fara shiga kuma batun nazariyat at-ta'ammul tajridi yanzu kawai tsakanin Allah da Ubangiji tsakanin bawa da Ubangiji ana so a sanya wasu ka'idoji da wasu sunaye har ma suka fara ganin cewa wannan tafarkin nasu ne su ce ilmu na tsarikatu na waye waye kaga sun fara fita daga sauran al'umma ta musulmi kenan to da aka zo zango na gaba wanda shine mafi muni zangon mayar da sufanci ya sha cakudu da harkar falsafa wasu sufiyatul falasifa suka ɗauko aƙidu irin na girkawa aƙidu irin na indiyawa maguzawan indiya da aƙidu irin na maguzawan farisa sai suka tusa a cikin harkar abin nan to a nan su hallaj masu irin wannan aƙidar a sa su cikin musulmi ba so ba kuma an shiga wani waji kuma daban a ce kowa Allah ne komai Allah ne duk magana da zaka ji a duniya ta Allah ce wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawawun alaina nazbuhu eh, nasruhu wa nizabuhu kaga wannan kafirci sufanci sai ya zo wannan tabakar to sai ya zama na ya tsaya akan wannan tabakar dukkan kuma wanda ya zo jingina kansa da sufanci yana shiga ne ta wannan tabaka din Ɗari sai suka fita ta wannan tabaka din don haka sufancin da ake da shi a yanzu ba shi ne farkon yadda sufancin ya fara ba sai da ya zama ya zama sufiyatu abin da sufiyatul falasifa duk waɗannan ɗariƙu da yanzu suke wato cin karansu ba babbaka suna wato wakiltar wannan zango ne na ƙarshe ba zango na farko ba ba na biyu ba wanda su ne masu ɗan dama dama to zango na ɗaya da na biyu su zaka samu ibnu tabiya yana yabo yana yaban zango na ɗaya da na biyu cewa wasu mutane ne masu tsoron Allah waɗanda ƙoƙarinsu ne su ga sun yi wa Allah da'a ko da za su yi kuskure amma ne manufarsu ne kyau ce kuma ba su fita daga hanyar alus sunna ba wajen aƙida suna tabbatarwa da Allah sifofinsa da yake tabbatarwa kansa suna kore masa abin da ya kore wa kansa to waɗannan irin su Fudail ibn Iyad surun Abdullahi ibn Salim ibn Abdullahi Tusturi irin su Abu Sulaiman Darani idan ka duba littafin sa al-Istiqama za ka ga yana tayyaban waɗannan har ma da wasu da suka zo daga baya baya amma dai tafarkin su yana nan kan tafarkin waɗanda irin su Abdul Qadir Jilani irin su Ali ibn Musafir to kaga wani ya zo yanzu ya ce ai ibn taymiya ma ya yaba wa sufaye haka ya faɗi maganar haka a dunkule kaga akwai rashin amana ko dai rashin amana ko kuma ya jahilci menene sufancin shi ya zaci cewa in dai ka ga anyafi sufanci ko an wani daga cikin sufaye to ana nufin abin da yanzu mutane suke kai a kansa duniya ba wani sufanci da ya takaita akan gudun duniya kusan ba yanzu sufayen su suke su ake kokowa da su su ake kokowa da su hadda hadda hadda ko wallahi wani lokaci da damfara da fadar abin da ba ba haka yake ba to kaga ashe ba sam sam ba shi da alaka da wancan to anan ibnu taymiya kamar yadda a cikin littafin sa as-safadiyya yake magana akan sufiyatu ahli sun ahli hadith sufiyatu ahli hadith yace da sufiyatu ahli kalam da sufiyatu falasifa sufiyatu ahli hadith sune waɗancan da na faɗa su fudail ibn iyab waɗanda ba su fita daga tsarin ahli sunna ba kai dai bar su batun gudun duniya da zuhudu da komawa guri guda a ita ibada ba a shiga jama'a amma a da su irin aqidar ahlul hadis ce su yake cewa sufiyatu hadis su sufiyatu ahlul kalam waɗanda suka fara shigo da batun ash'ariyanci suna da sufanci suna da ash'ariyanci irin su abu abul qasim al-qushairi kaga abul qasim al-qushairi sufi ne sannan kuma ash'ari ne don an samu wani lokaci da aka kulla dangantaka tsakanin sufaye da sha'ira shi yasa a za ka ga abdulkahir jurjani eh, jurjani a cikin littafin sa alfarko bai da da ya tashi kawo a sha'ira abinda da ya tashi kawo ahlus sunna sai ya lissafa da kungiyar sufaye a cikin ahlus sunna amma da ya tashi misali da yi ta kawo abinda yake cikin littafin sufaye da abu ah, abu abdurrahman sulabi ya ambata a cikin littafin sa tabaqat tabaqat tabaqat sufiya waɗanda ibnu taymiya yake cewa waɗannan da ya bada tarihin su galibin su galibin su mutanen kwarai ne illa iyaka dai an samu wasu abubuwa na kurakurai tare da su saboda sun kaurace ilimi to sai ya kawo wannan to shi da wani malami ya dauka ce to gashi ma an sa mu cikin ahlus sunna ko kuke mu ba ahlus sunna ba to abinda muke so ka tabbatar mana da wannan sufancin naku shine na waɗancan din wanda kuma shine wannan abin tashin hankali din abinda ba za ka samu ba kenan Tabbayin da duk za ka yi masa na abin da yake gudana da sunan sufanci a yanzu idan ka ce ka gaya mun cikin waɗancan wanda yake faɗa irin wannan magana da sunan sufanci ba zai samu ba abubuwan da jawahir ba'ani ya faɗa abubuwa ne na ittihad da hulul da da ta batiniya su ne tsantsan su abinda littafin jawahir ma'ani ya to kaga wannan abin da yake ciki ka ce shine ra'ayi shine akidar Fudail ibn Iyad ai ka zalunce shi ka tuce shi a lahira ba zai kyale ka ba ba su da alaka wannan akida ce irin ta su Ibnu Arabi <coughs> irin ta su Hallaj irin ta Sadruddin Al-Qulawi <coughs> waɗannan da suka kone a cikin harkar tasawuf har suka kai ga batun abin da wahdatul wujud da ittihad su ne su suka rika na so kuma a cikin ɗariƙun sufai littattafan da aka yi duk kusan zaka samu da ma maganganun su ake hujja in ka ɗauko littafin wannan shehin na Senegal zaka samu duk da maganganun su yake yake hujja ba kaga zango na karshe da sufanci shine wanda daga baya aka ci gaba da yada shi da haka waɗannan baya su da alaka ibnu taymiya su fito ya yaka kusa ibnu taymiya ya kafirta waɗannan mutanen ibnu arabi ibnu sab'in ibnu al-farid al-hallaj ibnu taymiya ya kafirta waɗannan amma kuma a gurin as-sufiyatul mutaakhirin sufiyatul falasifa waɗannan su ne manya su ne jagorori to akwai sufiya waɗanda kuma suka cakudi da harkar kalam irin su abul qasim al-qushairi irin su abu hamid al-ghazali mai littafin iya ulumuddin to ko shi abu hamid al-ghazali duk da cewa mutakallim ne sannan kuma sufi ne amma ya tabbatar da cewa ana san Allah a cikin littafin sa ya ulumuddin ya kawo babi guda da yayi ko fasali guda da yayi akan mahabbatullahi subhanahu wataala haqiqatuha wa asbabuha wa alamatuha wa thamaratuha hakikalin me yayi san Allah me yayi sababban san Allah me yayi alamomin san Allah me kuma amfani ko samara na san Allah yayi raddi ga waɗanda suke kore wannan to shine nan ibn Taymiyyah yake cewa su waɗannan sufiyatul mutakallimin din su kansu ta wani bangaren da yake sun shiga sufanci tare da ilmul kalam sai suka abin nan sai suka tabbatarwa sai suka tabbatar da cewa ana san Allah amma kuma shi ubangiji baya so sai suka yi tawilin mahabbatullah amma mahabbatullah li ibadihi amma ba su iya yi su yi tawilin mahabbatul ibadi li rabbihi ba dan saboda sufanci wanda yana daga cikin abin da manyan sufaye na farko suka yi garkuwa da shi maganar al-ma'rifa wal mahabba to kaga bai yiwa ka shiga sufanci kuma ka yi inkarin al-mahabba in kai haka so gaba ɗaya ko raba gari da sufiyatul awa'i duka shi yasa sai ta wani bangaren suka ɗauki manajin su su abinda sufaye na farko wajen tabbatar da mahabbatul ibadi li rabbihim sai kuma suka ɗauki manhajin ahlul kalami wajen kore mahabbatul lahi li ibadihi shine abinda ibnu taymiya ne yake faɗa yace wali hadha wafaqa ala hadhihi al-mas'ala tawa'if min sufiyatul mutakallimin kaga kiran sufayen ba iri ɗaya bane na yunkiro an yakuna Allahu muhibban fil haqiqati Waɗanda suke inkarin kasancewar Allah ana san shi fil haqiqa fa aqarru bi kaunihi mahbuban suka tabbatar da cewa ana son Allah wa mala'u kaunahu muhibban amma suka hana kasancewar ubangiji yana son bayansa li'annahum tasawwafu domin sun shiga sufanci ma'a ma kanu alaihi min qawli ula'ikal mutakallimin tare da abin da suka kasance a kansu na aqidar waɗancan ahlul kalami ulaika almutakallima fa zo an as-sufiyyati mazhabahum fil mahabba sai suka karbi mazhabar sufaye ta bangaren mahabba wa in kano qad yakhliquna fihi duk da cewa sukan kawo wani abubuwa haka su caccakuɗa maganganu ba ba yadda suke ba wa aslu inkariha inna ma huwa qawlul mu'tazila asalin inkarin mahabbatillah wannan magana ce ta mu'tazilawa wa nahwihim min al-jahmiyya da ire-iren su cikin jahmiyawa fa amma mahabbatur rabbi abdahu amma bawa su su ubangijinsa fa hum la ashaddu inkaran waɗannan sun sun fi tsananin musun wannan sama da komai wa munkiruha ismani masu musun wannan kuma ibnu tabi'a ce kaso biyu ne قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد wato a ce bawa Allah yana son bawansa kuma ce inna Allah yuhibbu tawwabina sai a ce yuhibbu ta'ata tawbata tawwab abin nan uh, yuhibbu tawwabina maimakon su fassara shi da mahabbatullahi littawwabina sai su fassara shi da ma abin nan bi nafsil maf'ulat allati yuhibbuha al-abdu wato da ayyukan da shi bawa yake so maimakon su fassara shi da yuhibbu tawwabina sai yuhibbu tawbata tawwabin ko tsa'atar tawwabi fa yaj'aluna mahabbatahu nafsa khalqihi sannan mahabbar ba za ta ce mahabba aikin Allah bane a'a halitta ce ita ma saboda haka ubangiji ya halitta maka kai tuba shine ma'anar hubbu tawwabi ya halitta maka kai tsarki maimakon su fassara shi da nafsul mahabba sai su fassara shi da khalqil mahabba wa wa qismun bangare da biyu kuma ya ja'aluna nafs nafsa iradati li tilkal maf'ulan wato yuhibbu tawwabina sai su ce yuridu tawbata tawabi sai su fassara shi da irada maimakon su fassara mahabba da mahabba sai su fassara ta da irada irada ta waɗannan ayyukan bala yace wa qad ɗan kalama fi zalika mun yi shimfiɗaɗɗiyar magana wato mun faɗaɗa magana akan wannan mas'ala fi qawaid istifati wal qadar a cikin risalar mu mai suna qawaid sifati wal qadar walaysa hadha mawdi'aha wannan duk maganar da nake ba nan ne mahallinta ba akwai yusufun na bahani mai littafin jami'u karamatul auliya to a cikin littafin sa shawahidul haq filistigafati bi sayyidil khalq Yayi shi ne dai ya tabbatar da cewa ana iya neman agajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ahlus sunna suka ce wannan shirka ce bai halatta ba to yayi dai ya tabbatar da wannan to a ciki ya bujuro maganganu akan ibnu taymiya cikin abin da yake faɗa cewa wai ibnu taymiya in ya ɗauko mas'ala ji tafi karfin sa sai kawai ya zabe ya ce ba nan ne maga hallinta ba Wani inda Ibn taymiya faɗa ka to ya ji matsalar tafi karfin sa ka duba tunda muka fara maganar nan mu mun jima mun gama gamsuwa tuntuni amma bai gama maganar ba shi to ka ce tafi karfin sa wani karfin sa tafi bayan ya gama kakkabe ta ya gama tasa ta ka ce kuma ya gama tafi karfin sa mu muna ga ya gama shimfiɗawa. in ya ce zai wuce haka kuma abin sai mu ma ya fi karfin mu hakan da ya yi mu ya isa to shine ma da yace wa min al-ma'lum dan karasa masa ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا وعلى أنه كان يريد وجود أمور يبغضها ويسقطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر وقد قال الله تعالى والله لا يحب الفساد وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر ما لا ومن المعلوم sananniyar magana ce annahu qad dalla al-kitab sunna al-qur'ani da sunna sun nuna واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب Allah maɗaukakin sarki yana so kuma yana yarda da duk abin da ya umarni da aikata shi abin nan na wajibi ne ko na mustahabbi Allah yana son shi kuma yana da da wannan wa in lam yakun zalika mawjudan ko da abin ba a yi shi ba Allah yana son bawansa ya yi imani da shi ko da bai yi imanin ba Allah yana yarda da bawansa ya yi imani ko da bai yi imanin ba Allah yana yarda da wannan imanin da a ce zai yi wannan ita ce muka ce irada menene shar'iyya da ita irada ta shar'iyya ba ta da alaka da yiwuwar abin ko rashin yiwuwarsa ubangiji ya yadda da abin yana sai shi wanda ita ce irada shar'iyya ta iya zama shar'iyya kauniya ta iya zama shar'iyya gairu kauniya in ana tuno karatun baya mun yi wannan imanu abi jahal irada ce shar'iyya kauniya ko gairu kauniya ashe ne ba a manta to kaga aka bi shekaru ana ai wasu ibnu taymiyoyin za a samu da yawa imanu abi jahl irada ce kauni da shar'iyya gairu kauniya kaga duk da bai yi ba amma Allah yana so da yayi ai da zai karba sai yasa aka yi ta kiran shi imani to shi yasa ibnu taymiya yake cewa abinda alqur'ani da sunna da ittifaqin salafil umma wato magabatan wannan al'umma suka haɗu a kansa cewa Allah yana so kuma yana yarda da abin da ya umar yayi umarni da aikata shi na wajibi ko mustahabbi Allah yana son wannan yana yarda da wannan wa in lam yakun zalika mawjudan ko da ba ai abin ba wa ala annahu qad yuridu wujuda umurin yubghiduha wa yaskhatuha min al-a'yan wal af'al kuma ubangiji na iya nufar samar da wasu al'amura wanda baya son su yana hushi da su amma ba za su samu ba sai da iradarsa ba za su fita da ƙarƙashin iradarsa ba kamar kafirci kamar fasikanci ubangiji zai iya nufar samuwarsu don ba za su samu ba sai da nufinsa to amma kuma baya son su baya ƙaunar su baya yarda da su kaga wanda ita ce irada kauniya me zairu shar'iyya irada ce kauniya amma ba shari'a ba an gane ko to shi ne ce kal fusuqi wal kufur kamar fasikanci da kafirci fasikanci da kafirci sukan faru a samu fasiki a samu kafiri a samu aikin fasikanci a samu aikin kafirci waɗannan ayyukan duk sun faru ne da iradar ubangiji ba ka da damar ka ce sun faru ba da sa ba don ka ce sun faru ba da sa ba akwai kenan abin da ya fi sa cikin mulkinsa ubangiji kuma abin da yake gagararsa ya fi karfinsa la yujizuhu shay ba abin da ke fin karfin ubangiji ga gare shi don ka la ya ka'u fi mulkin lahi subhanahu wata'ala illa ma sha'a ta ta mashi'arsa komai yake to faruwar abin da wakalar abin ba shi yake nuna Allah yana san abin ba sabanin yan hakika sufiyatul haqa'iqi da suke cewa sufiyatul haqa'iqi wai su sune sufetul haqa'iqi su ɗan sufetul haqa'iqi don abin da ka ga yawa da kawai Allah yana san abu kuma ka yake sai kai ma dole ka so shi don haka za su saba wa Allah ba abin da ya dame su shi da Allah baya san mu saba masa ba za mu iya saba masa haka wani ya ce mun ka isa ka saba wa Allah ma'ana duk wanda ce da san me kake nufi wanda bai gane ba sai dauka wani girma ba Allah yi shi abin da yake nufi ba wai yana nufin cewa ma'asiya tana faruwa da iradar Allah a yana nufin cewa wannan shine abin da Allah yake so shi yasa suke cewa abin da alfana fana'i ko wusuli shine Allah tara li nafsika fi'lan kada ka ga cewa kai kana da wani aiki kowane aiki ya fito daga wajenka kawai ka ɗauka Allah da ya shi shi wannan da yake gaya mun lokacin da muke karatu ya kan tsaya aji a gaban allo ya ce duk abin da kuka ji na faɗa kawai ku yadda Allah ne ya faɗe shi wato maganar sa maganar Allah ce kawai to shi ya fito daga gidan sufanci sosai ya kwankwaɗi ubansa da kakansa manyan sufaye saura ka shi ya san sauran yan dan kuci ku babu sufaye sai suke ta zare masa ido suna ga yana sako to ni ina jin daɗin katobararsa da yake yi lokacin saboda za ta sa wanda bai san sufancin bai gane in ni na faɗa sai a ce sharri kake yi daman kowa biya sharri kuke wa mutane ba ku san waliyi to amma shi tun da shi na waliyan ne kaga ba zai musu sharri ba sannan kuma gidansu gidan sufaye ne to saboda shi yana kato kwararsa kai tsaye ba abin da ya sha masa kai shi nan shi sufiyar tana ka'iki ne su ne yan hakika وقد قال الله تعالى والله لا يحب الفساد kaga ubangiji sai kora mahabba kaga ashe mahabba ba ita ce irada ba fassara mahabba da irada kaga ke la yuhibbu al-fasad ke la yuridu al-fasad in ka ce la yuridu fasad to anan kana so ka ce fasadin ya faru ba da iradarsa ba sanan kuma kaga ka yi wa iradar ubangiji iyaka haka babu abin da yake faruwa mai kyau ko mara kyau sai da iradar ubangiji walau sha Allah maktatal ladina min ba'di min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat walakin ikhtalafu wa minhum man amana wa minhum man kafa. walau sha Allah maktatal ladina min ba'dihim abin da ya faru da yaƙe yaƙe tsakanin su abin da Allah yake so wanda yake so amma kuma da mashi'a sai ya kaga wannan mashi'a ce qadariya kauniya ba mashi'a ce shar'iyya ba wa qala ta'ala wa la yarda li ibadihi al-kufr ubangiji bai yarje wa bayan bayansa kafirci bai yarje musu kafirci amma suna yi kafirci ko ba sa yi kaga ashe ar-rida daban al-irada daban al-mashi'a al-irada al-qada wanda duk muta'allaqin su zai iya zama abin da Allah yake so ko wanda Allah baya so amma ar almahabba al-mahabba muta'allaqin su baya kasancewa sai abinda Allah yake so wal maqsud huna inma huwa fi dhikri mahabbati al-ibad li ilahihim abinda dai ake nufi anan injimala yace maqsudin dai magana duk anan abinda nake so in kai gare shi yadda bayi suke san ubangijinsu wa qad tabayyana anna dhalika huwa aslu a'malil iman yanzu ya riga ya bayyana kenan asalin ayyukan imani gaba ɗaya tushen su shine san Allah ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك magabata gaba na wannan al'umma daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka bi su da isani babu wani wanda yake jayayya akan cewa asalin ayyukan bayi na imani gaba ɗaya shine muhabbatullah babu wanda yake jayayya akan to yanzu ya rufe wannan shafin tun da ya rufe wannan shafin zai bude magana akan menene zai motsa maka san Allah din ma yuharrikul mahabba to akwai abinda Allah ya shar'anta wanda shine jinsa zai ƙara motsa maka san Allah a zuciyarka akwai kuma abin da yan bid'a suka kirkiro a matsayin shi zai kara sa maka san Allah shine abin da Ibn Taymiyyah zai shiga tattaunawa nan gaba don haka za mu tsaya a nan sai wani satin Allah ya kai mu da rai da lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in da farko ina fatan yan uwa za su yi hakuri ba zan iya ansa tambayoyi ba saboda mura ta dan tana damuna ah, akwai dan uwa malam murtala ina jin watakila an sanar mahaifiyarsa ta rasu haka da fatan za a yi mata addu'a Allah ya tsanta ya rahamshe ta gafarta mata ya haskaka mata kabarinta ya yafe mata kurakuranta ya alkinta bayanta shi kuma Allah ya bashi hakurin duniya da rashi da kuma Allah maɗaukacin sarki ya cika mana da imani lokacin da ta ta zo abu eh? Eh? oho khalid ayuba shi ma mahaifinsa ya rasu sai mu masa addu'a Allah ya fi musu ji kansu ya yafe wa dukkan yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai karatu da muke yi daga ana sa shi a gidan talabijin na ktv don ranar alhamis karfe tara zuwa goma na safe wani bawan Allah ya dau nauyin sawa shi ma a tashi a cikin addu'a Allah ya saka masa Allah ya sa masa a mizani Allah ya ƙara kyautata al'amuransa Allah maɗaukakin sarki ya ta mana irin su a cikin wannan al'umma wanda za su damu da yada addini da karantarwa ta hakika cikin wato al'umma wannan babu shakka abu ne da muke bukatar su kwarai da gaske kuma masu yin shi suna da karanci suna da karanci kuma abu ne wanda annabi yake cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min a samu mutum daya tak ya shiryu a dalilinka to ya fi maka alkhairi sama da kyawawan raƙuma da zaka samu wato sama da abin zaka samu na duniya a ce ga mutum daya a dalilin ka ne ya ya gane gaskiya to har ya mutu yana yana akan wannan har ya mutu yana aiki da wannan gaskiya kai kuma kana samun kamashin za ka ba karamin jihadi ba ne sagar ne min saborin islam wanda duk suka ɗauki nauyin irin waɗannan ayyuka suke taimaka mu waɗannan irin ayyuka mu ci gaba da yi musu addu'a Allah ya kyautata musu kamar da suka kyautata wa al'ummarsa Allah madaukakin sarki ya kare su daga dukkan wata balahira da bala'i Allah madaukakin sarki ya walta arzikin su ya sa musu tawfiki cikin lamuran su da haka sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi